Hadi buyurun. Zan yi sahur. A majalisa yau ina azumi. Yau ina azumi. Wa kake yi wa? Na'am. Don Allah ne? Ai Allah da kake domin sa ya sani. To haka suke boyewa. Ba sa so wani ya sani. Sai a mutum zai boye azuminsa. Eh, da safe in zai fita in aka yi masa abin breakfast nashi sai ce zai fita zai shi ne a wajen aikinsa in ya fita sai ya yi sadaka a breakfast ya je wurin aiki ba zai zo ya shiga gida ba sai ya yi buɗa baki a kuma lokacin ci ne cikin dare Ba haka yake azumin ba a sani ba shi ne ɓoye kyawawan ayyuka kamar yadda ake ɓoye munanan ayyuka wasu ga ce shi ne wal shi ne wallazi ya'malu wa la yuhibbu an yahmadahu an-nas shine wanda zai yi aiki bai so a yaba masa kana aikin baka kallon yaban mutane su yabe ka bai dame ka ba su kushe ka bai dame ka ba yabon ba zai sa ka kara ba in ka ƙara sai dai ko don ka san girman ladan da za ka ke nema ko kuma ka samu dama na Allah ya yassare maka fiye da abin da da kake yi sannan kai maka ƙara amma ba kana sauraron maganar mutane ba hakan nan wajen ragewa duk yadda ake kushe ka a ce ai ba don Allah kake ba ai don neman matsayi kake ai don su ne su gani kake yi kai duk bai dame ka ba kai a zuciyarka Allah kake wa Allah din ya san don shi kake yi wannan shine al-mukhlis shine wanda bai so mutane su yaba masa yanzu mun san meye ikhlasi wasu wane ne masu ikhlasin to ikhlasin nan shin ya matsayinsa musabi ne ko kuma kawai mutum ya zama yana da ita ko baya da ita shi kenan domin a rashin ikhlasi za ga mutum zai kwafta abubuwa wani ma gaba ɗaya rayuwarsa a cikin addinin ya haɗa da riya dama a kishiyar ikhlasi ita ce riya riya kuma ita ce ka yi abu don mutane su gani su yaba maka to wani yana yin abubuwan nan duk din yana ana yaba masa shi bai san akwai wani abu sunansa ikhlasi da shine aiki zai samu shiga akwai wani abu riya da shine aiki zai samu rashin karbuwa duk wannan ba tunaninsa bane shi dai kullum yana so ya yi ya burge in zai magana a ce shi ya iya in zai bayar a ce shi ya fi kyauta in zai yi kaza a ce shi ne ya yi in a sallah ne a ce shi ya fi karatu in a karatu ne wajen nasiha ko wa'azi a ce shi ya fi fasaha yana jin shi ya danne kowa ko yana kokarin ya yi wasu neman burgewa da zai za a ce eh yanzu kam ya kai wannan duka nau'uka ne na rashin ikhlas to hukuncin ikhlas wajibi ne dole ne farilla ba wai zabi bane ba in ka gane maka ikhlas in ka gane maka kai ba a ikhlas farilla ne wajibi Allah madaukakin sarki ya yi umarni da mu zama masu ikhlasi a cikin ibadu da ya shar'anta mana subhanahu yana cewa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ba umarci mutane ba face dai su bauta wa Allah da kadaici sannan a halin suna masu tsarkakar da addini gare shi subhanahu wata'ala kuma kuma Allah madaukaki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ce da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ad lalle muka saukar da littafi a gare ka shine alqur'ani ka bautawa Allah subhanahu wata'ala kana mai tsarkakar da addini gare shi idan har annabi alaihi salatu wassalam an umarce shi da ikhlasi cikin ibada dama shi mukhlis ne ya Allah madaukaki ya umarci bayinsa wato da yin ikhlasi hatta da addu'a ma wajen ikhlasi wajen addu'a ma ya umarce mu da ikhlasi yana cewa wa aqimu juha su wane ne ikhlasi masu ikhlasi zamu gane cewa ikhlasi ba karamin abu ba ne. idan mutum yana da ikhlasi zai samu fawaid kamar haka na farko shi ikhlasi yana gado sun ma'lum sai dai bayan Allah waɗanda suke masu tsarkaka ibada saboda Allah waɗannan bayin akwai gare su wato wani arziki wanda yake mai daraja sananne ke kayan marmari ne 'ya'yan itatuwa na aljanna wa hum mukramun su abin karramawa ne abin darajawa ne cikin gidan aljanna farin sa bai iya sifantuwa ɗanɗanon sa bai iya sifantuwa saboda daga kunne aka yi shi ba daga jikin dabba aka tatsa ba ba kuma daga politiri ko chemical aka haɗa ba ina rantsuwa da buwayanka lalle sai na wato batar da su sai na fidda su daga tafarkinka sai ce illa ibadaka humul mukhlasi sai dai wasu bayinka wa'inda suke an riga an tace su an kare su a kira'ar kufiyun da su ana karanta illa ibadaka minhum al-mukhlasina da sunan ismul maf'ul amma kuma a jumhurin wato masu karatu sun karanta da mukhlisina masu tsarkaka ibada Bayan ka masu tsarkaka ibada saboda kai to ba zan iya in samu nasarar batar da su ba saboda ikhlasin su ka ba su kariya sannan ikhlasi a cikin ibada mutum idan yana da shi a rayuwarsa wato ikhlasin zai tsarkaka zuciyarsa tun daga abu kana yi don Allah sai ka samu lafiyar sa a cikin duk ayyukan da zai yi idan mutum yana tsakani da Allah ko da wani ya zo yana so ya kwashi kafansa ko da wani yana gulma don ya sa a kore shi ko da wani ya yi duk wani abin da zai yi idan kana yi da ikhlasi don Allah din sai ka ga Allah ya baka nasara wato cikin abin da ake maka din kamar yadda hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ya nuna wato manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم abin da zai sa wato Allah ya da nasara ga wannan al'umma saboda masu raunin su ne saboda addu'an su ne da sallar su da ikhlasin su Allah madaukaki yana bada nasara ga al'umma idan akwai mutane masu rauni a cikin su su zama suna tallafa mutane na masu rauni wajen biyan bukatun su wajen toshe musu damuwa ta kowace irin hanya kulawa da masu rauninku shine zai sa kuma Allah ya kula da ku amma idan aka yi banza ba ruwa na da masu rauni kowa in ya tashi ya kama ledansa ya shiga gidansa ya bar waɗanda ba su da shi suna yunwa suna wahala suna kuka to idan Allah ya fa tashi kamawa to fa abin ba zai daɗi ba amma idan muna tausayin na ƙasa na sama shi ma zai tausayin mu subhanahu wa ta'ala sannan kuma da sallolin da kuke yi da addu'an da kuke yi da ikhlasin da kuke yi wannan duka dalilai ne na samun nasara a cikin wato al'amuranku idan kana so ka ji daɗin rayuwarka to kai ikhlasi kar ka zama mai munafurci a nan za ka ji daɗi a rayuwarka ta duniya kuma ka samu ɗaukaka na lahira bi idinillah da yawa mutane wasu ba masa ba zai tallafa masa ba yana Allah Allah a ce wancan din ya kasa shi ya samu ɗaukaka wannan shi ba ikhlasi amma mai ikhlasi ne to yadda yake so shi kansa kare ya saba to ba zai so abokin sa ya saba ba in abokin aiki misali bai zuwa da wuri zai masa faɗa wani ka dinga zuwa da wuri fa kar kar a ga laifin mu wato mutane su nemi wato eh, kwashe kafan wani da hmm. fuskar batanci gare shi a ji a ɓaci sunansa a wajen mai gidansu ɗin ko wani abu dai mai kama da haka wanda ƙarshensa ba zai yi kyawo ba mu wato nasara sannan idan mutum yana da ikhlasi zai kubuta daga damuwa da tashin hankali na iya ai za su ji ba daɗi wannan babu ikhlasi ka daidaita kamar yadda a farko muka ce mutum ya daidaita yabo da zargi yayin da zake yake aiki to ya daidaita tsakanin wato eh, mutane su ji daɗin abin da yake yi da kar su ji daɗin abin da yake yi shi ba don su yake ba don Allah yake yadda Allah ya sajada illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta anka biha yace na hore ka da ka yawaita sajada ma'ana ka yawaita sallah domin kai ba inda zaka aje goshinka kai sajada don Allah sharadi kenan don Allah ka aje da ikhlasi to sai Allah ya ɗaukaka darajan ka sai Allah ya kankare zunubanka duk inda kayi sajada to kaga wani sajada ba kaɗan bane mutum ya yi sajada a rayuwarsa a gida ne a hanya ne a ƙauye ne a ina ne duk inda kake masallacin anguwanku ne na wata anguwa da je ne duk inda kai sajada to wannan wurin zai nema maka zai zama maka daraja ran tashin kiyama a wajen Allah ya zama dalili na kuma kankare zunubanka wato rabi ibn haitham wato shine wanda ibn mas'ud ya ce da shi ya aba yazid wato laura aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ahabbak da annabi ya ganka da ya so ka me yasa saboda irin yanayin ibadan da yake yi Shehu rabin yana daga cikin mabiya ne ba cikin sahabbai ba ne. Hmm. Saboda shi rabin radiyallahu anhu rahimahullah ya kasance wato mai kula da addini ne amma kuma bayya yawan sallah a masallaci sai dai farilla kusa aka ce ba a cika ganinsa ba yana sallan a masallaci a hmm. in dai sallah ba farilla ba ne a gidansa yake yi wato yana ɓoye na filansa to hmm. amma da yanayinsa in masur ya gani ya gane cewa irin yana mutanen da annabi yana son su ne shine yace da annabi ya ganka da ya soka saboda haka idan za mu yi ibada musamman a cikin watan ramadan Allah ya sare kana cewa kana yin kunu ana zuwa ana sha a gida ko kofin gida ko kana kaiwa masallaci ka dinga bibiyar zuciyarka kada riya ta shiga kada ka ce a yi magana ka ji daɗin shi kuma kada ka ce wasu da ba sa yi bari ka abin nan ka ba su haushi hmm. wasu suna ganin baka da hali kai kuma kana da halin bari ka nuna musu kana da halin wannan kuskure ne ko kuma wani da yana yi amma yanzu ba da karfi ba zai iya yi ba to bari ni in fara ya san cewa ni zan yi wannan kuskure ne a wani aikin alkhairi ne wani bawan Allah yake yi yanzu ya kasa to kai ma sai ka yi fatan alkhairi ka fara shi ma din Allah ya bashi ikon farawa ya sake yi ka sowa mutane alkhairi yadda kake so kanka amma kar ka yi zamanto sai in mai kyau ne kai amma mara kyawu sai wani wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kwarai Allah ya datar da mu da shigar manzo alaihi salatu wa salam na kafi bi hazan, insha Allah Allah ka ba mu ikon karo da ita a karma kallon amin ba asarar asarar shirin madan mu ba lokaci yayi da ku ku tambaya a nan babin namu sune su bai takwas su biyu hudu tara su biyu bakwai biyu tara tara ko kuma sifili takwas sifili a sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara don Allah kuma mutum zai kokari ya zai buga zai kokari ya ya rediyo ko jariri saboda mala ya tambayan nashi kuma ya kokari a rubuta a facebook page na mu tambayan insha Allah mun gani za mu karanto shi malam kafin mu bugu bugu muna tambaya cewa malam zai iya roƙon Allah cikin sujira da kanuri ko da Hausa Allahu alam ni dai ba na yi ba zan ce kuma kai ba don ban ji a magabata wani yayi ba wasu suna faɗin haka amma ni ban gamsu ba in za ka yi kai larabci kai larabcin in ba ka yi kai larabcin ba ka yi tasbihi Allah ya san abin da kake nufi a zuciya zai ba ka. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Bismillah. Na sa kalon. Ina da da mana. Na'am. Marhaba. Addu'a da cewa da. wallahi shi ne da ake cikin ya huta. Ta. Ya dade abu malam. Har ka kai ni malam Muhammad. Allah Allah ya bada lafiya. ما لا ظهور ان شاء الله ما لنا ما لنا كمان نقول أنا شيء ما لنا نين na san da wata kadara ta ce ina so in yi sadakatu jariya a cikin wannan kuɗin kuɗin kuma ka san su a cikin wani sadaka da na ware dubu ɗari biyu ina son yi wani sadakatu jariya me da me ya kamata in yi. Ah. Hmm. Muje? Eh, muje madam. Eh to idan mutum ya ya so ya sadaka jariya. Hmm. yawanci idan muka yi magana sadaka jariya za a ɗauki cewa sai masallaci ko sai makaranta ko sai a'a da shan itace sadaka ce jariya na'am bishiyar da zaka dasa mm. maina ne ko itacen zaitun ne ko wanne ne irin mm. da itace da zai in aka dasa zai girma a samu inuwa mutane suna zama a karkashin mm. ko itace mai 'ya'ya irin su mangoro gwaiba lemu da sauransu irin wannan mutum zai samu ya dasa da niyyar ta zama sadaka jariya a ya ba da ruwa ya girma ya zai ba da amfani matsawar wannan abin yana nan mutum yana da lada ka dasa bishiya ba sai ka kashe kuɗi mai yawa ba mm. to mutum zai yi da haka kuma sadaka jariya ana iya a haɗa ƙarfi kamar yanzu a wakafi da ake yi mm. sadaka jariya ita ce wakafi don asalin abin yana nan lada na tafiya ga mutane da yawa yanzu da za mu haɗa kai mu yi sadaka jariya to abin zai fi armashi kuma da yawa za a yi amma aka bari mutum ɗaya shine sai ya samu abin da zai isa sannan ya ce shi zai sadaka jariya na shi kaɗai yanzu kace wannan ɗari biyu ne ke da shi to wani ma ya zo da nashi ɗari biyu wani ma ya zo da nashi ɗari wani ya zo da nashi hamsin ɗin idan aka haɗa zai kaga miliyoyi ko kuwa hmm. to sai mu zo me za mu yi mashiro na sadaka jariya ɗin hmm. sai mu haɗu ko mu gina masallaci da wannan kuɗin ko mu haɗu mu gina wata makaranta ko mu haɗu mu yi sponsorin ɗalibai yara hmm. marayu ko 'ya'yan talakawa su je su yi karatu ko mu zo yaran suna nan makarantar na nan mu nemi malamai mu biya su hmm. albashi suna karantarwa wannan duka nau'i ne na sadaka jariya to in an yi haka an rayar da al'umma su ma da aka taimaka musu nan su ma za su rayar da wata al'umma hmm. saboda haka hanyar wakafi hanya ce mai faɗi da bayan Allah za su iya sa a jiharin su don neman aljanna yanzu akwai wakafinmu na al-ikhlas hmm. wanda muna daga cikin membobin wanda kwanan baya aka yi taro a kai so wannan wakafin da aka yi dama kuma wasu bayan Allah sun bada sadaka hmm. akwai wanda ya bada sadakan gida gida su kutum ya bayar fi sabilillah saboda wakafin ikhlas hmm. muna sa masu haya gidan abin da ake karba za a sai abinci a raba wa miskinai a raba wa wane ne eh? akwai wanda ya bada fili akwai wanda ya bada bulo yanzu haka ka gani to akwai wacce ta ba da filinta wannan yarinya ce mai shekara goma sha takwas ta ba da filinta takardu ta bayar yana hannuna to irin wannan mutum zai yi irin wannan abin to idan kuka zo kuka hada za ka wani mashiro hmm. yanzu muna da niyan za a gina wato gidaje na haya za a yi flat goma ko ishirin akwai filin hmm. Hmm? idan aka gina sai a sa masu haya kuɗin nan da zai fita ɗin ga gidan yana nan kadara kuma kuɗin da zai fitan za a hmm. iya wato ɗaukan ɗawainiyan wasu kamar da na faɗa ko na karatun ko na tallafa marayu ko na jinyar mara lafiya ko abinci za a saya a yi sadaka wa'anda yanzu wanda ya bada bulo wanda ya bada fili da wanda ya bada siminti da wanda ya bada kaza abinda aka yi din nan duk kuɗin da aka samu na haya ana ciyarwa wato miskini duk sati ko duk wata ko shekara ko asibiti magani duk aikin da za a yi shekara hamsin aka yi ana yi wanda ya bada nan abin yana da lada na gudana gare shi yana lahira lada na isa gare shi ba a baiwa ma magadansa ba balle a ce ana jayayya gado ne ko ba gado ba a shi ya bayar saboda Allah ya yi tafiyarsa hmm. akwai wanda suke tsayawa kan wannan wakafin in wa'annan sun tafi wasu za su zo an san wakafi ne ba a sayar da shi ba a gadonsa ba a kyautansa to irin wa'annan hanyoyi ne da mutane za su iya taimakawa wato mutanen musu su farfado akwai lokacin da muka je Malaysia kwanakin baya wance mm. watannin baya da muka je Malaysia muka je don wannan taron ne muka je kuma abin da muka gani a mm, wajen Allah zai baka mamaki kuma ya baka tsoro ah, ana magana malam zaka ga hamshi yakin katon supermarket wakafi ne katon hotel mm, mm. muna saukan baki wakafi ne makaranta gashi nan wakafi ne mm. wani wurin da aka je aka nuna mana abinci ne a shirye duk wata ko inda aka ba su kati mabukata suna zuwa suna karba akwai shinkafa da mai da magi da tumatir eh, da siga da ganyen shayi da madara duk an yi shirya an yi paketin ɗinsa duk wata mutum zai zo ya karba a katinsa kuma su yadda suke din saboda yadda su masu yi suna yi tsakani da Allah haka masu karban masu na yi tsakani da Allah idan mutum yana karba ran da ya samu wani abu sai ce to ni yanzu na wadata a cire sunana a baiwa wasu eh? <laughs> to haka suke yi su wanda kaga ya karba to yana da bukata wanda bai da bukatar ba zai karba hmm. saboda haka akwai bukatar mu mu tuna da irin wayannan dan hmm. ko irin wannan bayanin Allah zai sa wasu su nemi wurin eh, ina ne wajen hmm. su wakafin ikhlas in kana so za mu nuna maka gidajen da muke da su kai eh, a kowace mata ta gidanta ne tana zaune ta ce to a zo a yi agreement gidana din nan yanzu na ba da shi wakafi na'am fi sabilillah idan ran da na mutu ya zama naku in magaranta sun sa hannu yanzu tana zaune a gidan ne ran da ta mutu mm, mm, mm. gidan ya zo hannun mu in kuma mun riga ta akwai wanda za su karba eh Allah ka ba mu ikon ya kan wa abu ne gashi nan da babu shi amma da aka fara da kyakkyawar niyya din sai abin Allah yana bunƙasa da shi wannan shi ba kan riba karau kan sosai kuma ka bayar ka tafi kuma ko baka bayar ba za ka kashe na'am tabbas Hmm. yanzu ka ce ga dubu ɗari biyar to dubu ɗari nan in baka bayar ba mu zauna nan da bayan sallah ina za ka gan to amma in ka bayar Allah ne ya karbi ka, na wajen Allah ba zai salwanta ba tamami ibn hada amin sifir takwas sifiri biyu hudu tara sifiri bakwai to ne bayan shira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu Ka sake buguwa ba ma jin ka. Malam kafin buguwa ya bugo ah, ah, ga wasu tambaya nan. Hmm. Wannan tambaya na menene shari'a ya amince kan yankan rakumi da wuƙa da wasu garuruwa suke maimakon sokewa. eh eh sokewa shine abin da yake sunnan raƙumi na'am wato kiran yana shiga ya katse eh, kuwa eh, ah, dabbar da ana sokewa hmm. in an yanka za a ci wanda ake yanka wani an sokewa za a ci ba amma idan dalili ne yasa aka yi sokewa hmm. misali eh, saniya ce hmm. sai ta zama ta hukace da mun samu dama mun kama mun daure za mu kwantar mu yanka ko eh, amma ta haukace sai tsalle take hmm. ba za mu iya mu kama ta mu daure ta ba kuma muna so mu yanka ta wannan za a harbe shi da wani abu ai bismillah a soke shi ya mutu kamar raƙumin da ya je faɗa rijiya ya shiga ta kai wani bangaren sa ya shiga wani bangaren yana waje ba za a iya a shi a cire ba kuma an bari zai mutu

sha sai ya karba mu da sanyi ya sha kuma ya ce ba shi wajen sakewa saboda a cikin mutane. kuma alamun shinkaka da shi mutum ne na mutu kakkan ba babu wani alamun da rura ko kuma rashin lafiya da tare da su. Idan na bashi wajen sakewa ya sha abin shan shi ya tashi ya hau mashin ya shi da cin ban yi laifi ba kuma abin sha din ba abu ne na maye ba abu ne na abinci. Wanda ya ce kun shi ya tashi ya yi. To, Sai kuma tambaya na da biyu a shi. Na'am. Akwai wanda aka kasance shi yana da kare ne yana yin kiwon kare. To sai kasance wannan kare ne ta aiko sai da ta aiko kuma sai ba da sadakar su. Shin da ya ba da sadakar su akwai kuma shi ne na lada da zai samu ko kuma dai kawai dai ya ba da sadaka ne kawai. Amma da dai kawai ya bayar ne. Ko kuma dai shi ne ma ya samu ya ba da. kaɗan saurara hmm. wani yana bayani kan ɗanka yanka da kuyi ne eh na faɗa ne in hmm, darura ne ta sa eh, abin da ba a hmm. ba a soka Na'am. an an soka ba za a ci ba sai in bukata ce ta kama a kai soka Na'am. Na'am. Sai abin da aka ambaci sunan Allah jini ya kwarara hmm. za a ci amma bisa wannan tsarin da addini ya shimfiɗa Muje? muje mu to wannan dan uwa yana tambaya wani ne ya kawo masa kaya ko hmm, yana kai hmm. gashi nan haka za a gan shi lafiya amma sai ya ce eh, yana da larura ya bashi mafaka zai sha wani abu ko zai ci wani abu ya bashi mafakan ya ci ko ya sha ya tafi eh a zahiri eh, mutum musulmi shi amintacce ne akan addininsa ma'ana idan ya ce ba ni da lafiya ba za a tuhume shi ba mm. misali kaga mutum yana sallah a masallaci a zaune mm. da kaga shi yana sallah a zaune sai ka ce ah, wani ya kana sallah a zaune sai ce ba ina jin hajijiya ne za ka iya cewa karya kake mm-hmm. ba za ka iya ba mm. to shi ma haka wannan din mai yiwa yana da ciwon da ah, ba zai samu daman ya yi azumi ba kuma idan yace zai ci a bainar jama'a din ga maganganu zai je a mm. wajen mutane ko kuma mutane su. wani in ya ga ana ci abu mai daɗi zai yi kwaɗayi shi ma wani abu ko mutum ya yi kwaɗayi dai ko kuma ransa ya ɓaci ya mutum musulmi da rana haka zai ci abinci mm. za a yi maganganu to don kaucewa wannan ne ya nemi ya faɗo zai yiwu haka Allahu alam mm. amma mafi yawa tun da 'yan acaba da yawa su gin matasa ɗin nan har suna da gidan dan wake wai eh, gidan masu alsa <laughs> wuri ne ake sayar da dan wake cikin azumi da rana su je su shiga su ci dan wake kuma su fita su yi aikin su da aiki ne wanda mutum zai yi wato yana buƙatan eh, mm. ƙarfin jiki ga kana tafiya a rana ga iska ga waye saboda haka sai su ci abinci za su yi aiki ba mm. sa tunanin cewa azumin nan ibada ce Allah ne ya shar'anta yanzu wani dan acaba ne zaka tambaye shi da Allah kana so ka dinga jan acaba har ka tsufa ka mutu wai zai yadda kana yin acaba ne kafin ka samu abin da ya fi shi hmm. ko kuwa ba wanda zai ce aiki da acaba din shine aikin sa iya rayuwarsa nan da wani lokaci ko dai mashin din ma tsohuwa ce yana so ya samu sabuwa mm-hmm. in sabuwa ce ma yana so a ce ya koma mota in na wani ne ma zai ja ya fi so ya koma mota a na wani yana so Allah ya mallaka masa nasa to Allah da kake so ya maka wannan gata me mm-hmm. yasa ba za ka bi sa cikin ibadar da ya sa ka na dan lokaci ba na'am malam assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah ta kai na marhaba ya rai ita ma ce a yi dream wannan اللهم إني أعوذ بك haka yawan guraje ne ya kaka liman ya Dia yawan guraje ne na zan kuma yin kasa yawan kwarin kakin dia ne kafin mu da ta kitin ma na karin muskwa hafi ya zan don ko na karin muskwa hafi ya wasu yin wadada kanurin nan kanurin dan muku hafin from Odwain. malam ladinka ka kullum akwai makana to to insha da mun gode idan ya yana cewa call to to to to mun gode malam mun mm, masha Allah daga da kwana ke to mun gode masha Allah ina ma la ma ko kana da yo yo ngela ngela dan to har ne kawru e woljin falan a flaymude e wani na kira ya bawla son ma Har aka yi yote ah ah Bakan buwa ba da rai kwanze na ala luran ha mun ge barakallahu fiku amin na da yote ngala ngala wa hada rai ba

ga wanda shari'a ta nemi ta halatta masa ya rike karen hmm. to kana da lada na ka taimaka masa da abin da yake so kuma zai amfani da abin ta hanyar da shari'a ta nema amma idan ka ba da abin ne mutum ya amfani ba ta hanyar da shari'a ta yadda ba to kaga nan ba za mu ce kana da lada ba zai eh, dai ka bar su su tafi kai din ma rike wanka din hmm. shin ka rike ne bisa abin da shari'a ta ce ka rike hmm. don farauta ne ko don kiwon dabbobi ne ko don gadin gona ne ba gadin gida ba gadin gona ne wannan su ne abin da shari'a ta ce mutum ya rike kare in ba don wannan ba to duk wanda ya rike kare annabi alaihi salatu wasalam ya ce kullum yana samun ladansa yana ta sai mai addu'a abin nan wanda yake tambaya yanzu da kanuri ko mm, mm. kuma ya ce yana so ya ji ansan da kanuri korombin aye liman eh, madu'a ta ya fikiya madu'a da naziriyo majin na Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat so gulgin de lafazirin kan be tilon zuron godojin aye ne kam da shi marima noma godojin na ayi sidin na lan godojin na futu lafazu sunna isna da maron godojin na do ne farfalin isna da amma yi liman ma zuron godo mi e dimin din na tasbihi bas gi da zo na su jira da dun muradin la godo ni au na ta hiya din ya muradin la su ikimin na da ji allan damir do ne ne jama e di kene allahumma allahumma fir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna ada yaso au allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana so abiyan da su yayi lafazun ne sunnalan mufrad do isin din rangnum da yi modoa dimin da sun yi modoa da atan masu gi mamudan ya kaltu ya ya suro salamirin badiyaram salamirin dare ro chado de wonde modoa do ne mamuro dimi mamun so soro yi kimilan wanda lenin tamonimi misal do su jira fallan mamun so yi kimin au biya kai ya basu ne ran mamun so yi kimin suna kaduro nan ga yi yambo gi amma lafaz do suna da hadisi kan fallewa yi suna da lafaz do sha nimiya da suna da dimi wallahu a'lam ari koro kindi mi de ndaran muko habbin tro a modwa din ndaye na do ne sharai muko habne gudzina din hamni min na habsi din hamnin bawo misal do sala faral salinimiya sala faral salinim salanimiya na de na muko habti yebin am la rumin sa da salan zai sa din muko habtin kawtar video mar'a salam nimiya astaghfirullah ya qidimi allahumma anta salam jimi ada ayatul kursi kurani min subhanallahi ya kan yakin alhamdulillah ya kan yakin allahu akbar ya kan yakin la ilaha illallah la sharika lahu wannan zanni Allah da ku rusan madu'a a kulu Allah wa faraki ana ta karatin beji kada su suwa mai ruwa roro madu'a ga ne tren beji ngawo azkarnum adadin chodda zina ila din doni muradum la ngoro ni min ma ranan mu ko hamni min amma ngawo sala tin din bi au biya sala bunela kambe kan be sare salam ja muku habcin au